masu kallon gidan talabijin na farin wata sha kallo assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu na wato sharhin jaridun karin kumallo shirin sharhin jaridu shine da saba ɗauko wasu daga cikin labarai sannan mu tattauna da bakin da muka gayyato a yau dai muna tare da dr kabir uthman wato shine chief imam na uwe wato central mosque da ke nan babban birnin tarayya abuja tare da shi damu tattauna a cikin zauren namu muna maka barka da zuwa da ta. to bari mu fara daukan wannan labaran da ya karaɗe wato jaridun sassan najeriya inda an hango wannan kungiya ta serap da kuma wasu kungiyoyi wanda sun maka babban bankin najeriya a kotu wato cbn don ganin wannan harajin da aka ga cewa an kakaba ma mutane aka ce idan duk wanda ya yi hada-hadan kuɗi da mm. a cire mishi a kashi kashi da da digo biyar a cikin ɗari a cikin wannan harajin da za a yi dakta mai kake ganin tasirin da isu wannan ƙungiyoyi da suka maka wato cbn a kotu zai yi a wannan lokaci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu kallon mai saurare mu ina maku gaisuwa ta addinin musulunci kuma ina maku fatan alkhairi da farko Eh, muna miƙa godiya ga allah tabaraka wa ta'ala da ya sanya akwai irin waɗannan ƙungiyoyi masu hangen nesa wanda za su irin nan tunani kuma su yi ƙoƙarin a ɗabbaƙa abin da ya kamata a yi eh, ina so in sanar da ita gwamnati cewar amfanin fa gwamnati ko jagoranci a matsayinka na shugaba shine ya za ka jagoranci al'umma zuwa ga samun sauƙin rayuwa duk shugaban da ya kasance ba manufarsa ya samar da sauƙi ga rayuwar wanda yake jagoranta wannan ba shugaba ba ne domin annabi sallallahu sallam a hadisinsa yake cewa ya ubangiji duk wanda ka ba shi jagorancin al'umma ta ya tsananta musu allah ka tsananta masa shi ma kuma duk wanda ka ba shi jagorancin al'umma ta ya sauƙaƙa masa Allah ka sauƙaƙa masa shi ya nuna kenan daga cikin manufofi na shugabanci shine ka tabbatar cewa za ka iya samar da sauƙi ga rayuwar wanda kake jagoranta to idan kuwa wannan shine shugabanci ka tabbatar da ka ba da kariya ga rayuwar wanda kake jagoranta na dukiyarsa da samar da kwanciyar hankali da natsuwa da aminci tare da shi na yadda zai rayu a matsayin yana tunanin kai din kana nan kana kokarin ba da shi kariya gare shi to idan kuwa haka ne ta yaya za a ce a halin da ake ciki ita gwamnatin ta sani kuma kowa ya sani cewa tun da gwamnatin ta shigo talakan najeriya bai ga wani sauƙi ba a rayuwarsa daga ranar da aka rantsar da shugaban ƙasa har zuwa yau cikin tsanantawa ɗan najeriya ake rana ta farko 29 ga watan mai hmm. shugaban kasa ce ya cire tallafin man fetur hmm. daga naira 195 zuwa 500 da wani abu ana nan ba a kai sati ba sai kuma aka ce an ƙara zare wani tallafin ya kuma 600 da wani abu to yau malam umar ana sayan petrol a matsayin naira 700 dubu daya a sokoto ma akwai da ake sai da shi biyar lita daya kuma abu ne sananne cewa rayuwar mutane ta ta'allaka ga wannan fetur ne ita ce hanyar da mutane ke samun sauki ta hanyar abubuwan hawa ta hanyar injinan da suke amfani da shi da sauran abubuwa ko da noma ne da shi ake baro da sauransu to sai ka ce ka ci wannan tallafi ana nan kuma ana cikin haka ba a fita daga wannan bala'in ba sai aka zo kuma aka ce an cire tallafin wutan wutan lantarki duk da yake sun ce sun janye amma dai har yanzu waɗansu suna complaint har yanzu ba su ga janyewar ba to ana cikin haka talakan nan fa abin da zai ci yana masa wahala dan abin da yake samu ya transaction kun zo kun ce kuna son kuma da shi cashless society watan al'umma da ba a su ana ta'amuli da kuɗi watan kuɗi tsabar kudi hmm. sai dai dole kana amfani da banki da electronical devices to sai kuma aka ce a ah, ɗan kuɗin talaka yake da su in ma albashi ne malam umar hmm. yanzu karancin albashi shine dubu talatin hmm. shine ake ta fatin har yanzu ba har yanzu ba kai gare shi ba to ka ɗauka misali an bani dubu talatin ko dubu hamsin nasa a banki ko an samu a banki a ce in zan cire ko da naira dubu ɗaya ne sai an cire ɗai zero mai yake kira eh, sifili da ɗigo biyar daga cikin abin da zan cire shi wa za a kai wannan kuɗi eh a maganar da suka yi sun ce wai ana so a tara ne domin a tallafa ma kasan wajen haraji domin su waɗanda za su zuba hannun jari in suka ga an bunƙasa tattalin arziki kasan za su iya zuwa sa to amma dole sai sai kuɗin talaka ne za a yi amfani da shi ina su shugaban kasa da ministoci da su 'yan majalisa in har ana son a sa wannan doka sai a samu su ne masu mayan kudade ba ni ba da nake dan canji da nake neman in ci abinci su ne suke da manyan kudade sai a samu su nan ne ma za a samu haraji in dai haraji ake nema na gaskiya a sanya ministoci shi shugaban kasa ya sanya wa kansa ya sanya wa mataimakinsa ya sanya wa ministocinsa ya sanya wa 'yan majalisa a sanya wa gwamnoni da kwamishinoni hmm. duk wanda aka san cewa yes lalle yana samun income hmm. watan hanyoyin shiga mai tsoka to shi ya kamata a samu wannan ba wanda yake da hannu ba ka hannu a kushe yana neman abin da zai kai baki ma da hmm. kyar eh, wani talakan fa kuɗin da zai biya je banki ya cire wannan kuɗin ma bai da su sai ya taka ya tafiya mai nisa bayan wahalar da ya sha kuma kace kace da masa wannan kuɗi in dai har tausaye shugaba yake yi ni na ba shugaban kasa shawara cewa a ah, shi fa mai kuɗi ne ya ce ya yafe albashin mana da allowance nasa ya ce ya yafe tunda ai da matarsa ta zo bugu ta yi kowa ya gani ta faɗa ta ce ai su mawadata ne ba za su ba sun shigo mulki ba ne don su yi amfani da kuɗin najeriya in kuwa da gaske ne mu gani a ƙasa ba mu gani ba hmm. in dai da gaske ne kin faɗa kin ce ko masu kuɗi kuma an san eh ko masu kuɗi ne mun yadda to amma in dai kai ko masu kuɗi da kuma kun ce ba kun zo ne ku yi jagorancin Najeriya don ku amfana da kuɗin Najeriya ba ko dukiyar Najeriya ba to mu gani a kasa mata akwai wani tambaya da al'umma suka yi duba da lokacin da za a cire tallafin man fetur al'umma shi a shi shugaban kasa da kuma gwamnatin tarayya akwai yunkurin da suka yi na cewa wasu tsirarrun mutane ne suke amfana da shi wannan tallafin man fetur har sun da bakin cewa idan aka cire tallafin man fetur lallai za a samu kuɗin shiga da zai tallafa ma najeriya zai bunƙasa tattalin arzikin najeriya sai kuma yanzu aka ce za a cire wannan idan mutum ya yi hada-hadan kuɗi za a cire mishi kuɗi shin shi kuɗin tallafin man fetur ɗin nan da aka ce an cire wai ina yake ne shi ne nake so da abubuwa guda biyu ne malam na farko da gwamnati ce za ta ce da saboda tsiraru wanda suke su kaɗai da ke cin gajiyar wannan tallafi ne hmm. kuma ta san su hmm. don bayyewa kana jagoranci a gidanka baka san me ake gudana ba kuma ka cika shugaba ne <laughs> in dai shugaba sun ce sun san mutanen nan hmm. shin mutanen nan aljanu ne ko mala'iku ne ba za a kama su ana su ba ɗaya kenan na biyu da aka ce su kaɗai ke amfani da shi to sai aka cire sai aka ce a ashe mu ma talakawa yana amfanar mu to ai da baki kirin ƙara baki baki hmm. da waɗannan da aka ce suna ci su kaɗai hmm. muka ce eh sai aka ce an cire don sai mu gano a hadda mu a ciki to ai ƙara a mai su ci gaba da cin mu ma mu amfani kowa ya ciki kowa ya ciki hmm. to yanzu an cire ba mu san ina aka yi kuɗi ba dan yanzu misali ka gaya man lita ɗaya ta man fetur daga naira ɗari ɗaya da da biyar zuwa ɗari bakwai alal an samu karin ɗari da kowace lita to ɗari biyar biyar lita nawa ake sha a najeriya to da aka tara ɗari biyar ɗin gwamnati me ta yi da su mu dai ba mu gani a ƙasa ba mu ga wani aikin da ake gashi an yi da kuɗin nan ba in fact har kokarin ciwo bashi ake daga waje me ya kai mu cin bashi in dai don wannan da yake sa ana ciwo bashi to an cire a daina cin bashin mana amma bayan ci da shi bashi nawa aka ci an ciyo wannan an ciyo wannan an ciyo wannan in billions sannan kuma ku ce mana kun cire to kuma yar da shi mace gaba da amfani mu da su din illa shi an je lahira a gawa ya ci na halal hmm. eh gaskiya tunda idan su suna ci ne ta hanyar da bata dace ba mai yawa wanda ya fi karfin haƙƙin su to shi talaka shi kuma yana ci ne haƙƙin saboda me yana ganin sauki a cikin rayuwarsa na petrol da ake don shi ba kuɗin aka bashi ba hmm. in kun ce wancan kuɗi suke ce mu kuma a'a amfanin muke gani sai ku mayar a ci gaba da ci illa shi ku bari yan tunda ba ku shugabancin sai ku bari an lahira shi da yake shugaban shugabanni sai ya tace da wanda ya ebi fiye da sa sai a kwato a raba saura haƙƙin nasu mu kuma da muka haƙƙin mu ne a samar da sauki ga rayuwar mu? kuma petrol ɗin nan muka ga saukin sa shikenan sai Allah ya bamu abin da yake saura namu amma baiwa ka ce a'a waɗansu ne ke ci kuma an cire ba mu ga sauƙin ba sai tsanani muka gani sai ma cin bashi ake ƙara yi to ina amfanin sa dakta akwai bayanin da shi mataimakin shugaban kasa kashe shatima ya yi inda yake nuna cewa duk tsare-tsaren da shugaban kasa bola ahmad tinubu yake yi mm. yana yi ne domin tallafa ma 'yan najeriya da kuma kasan baki daya domin bunƙasa tattalin arzikin kasan ya ce najeriya ta fada cikin wani mawuyacin hali hanyoyin da za a bi domin a farfado da tattalin arzikin kasan ya kama da biyan haraji na daban-daban ya ce idan aka koma da lokacin da najeriya ta samu asali babu inda aka bunƙasa kasan an bunƙasa ta ne ta tattalin a ta wato biyan haraji so yanzu kuma an ga cewa najeriya tana cikin mawuyacin hali wace hanya ce ya kamata a bi domin a tallafa ma kasan ta tsaya da kafafuwanta sai ce wannan hanya kuwa shine yasa shugaban kasa ya fito da tsare-tsare na biyan kudin haraji biyan kudin harajin nan kuwa ya hada hadar idan mutum ya fidda kuɗi kuma ya saka kuɗi a cikin banki za a cire mishi kudin haraji don haka yake kira da su 'yan kasa kada su ringa biyan wai a bangan da mutane suke yi shin dakta kana ga maganar da shi mataimakin shugaban kasa ya ya kama hankalin al'umma kuwa to wannan eh, iyakar fahimtar mataimakin shugaban kasa kenan amma mu a matsayinmu na talaka ba ma fahimta irin wannan ba mu gani a kasa saboda me asali a kasashen da suke da irin wannan haraji da yawan su za ga ba su da arzikin da Allah ya bamu to idan kun ce haraji to ina arzikin shi kuma da Allah ya bamu mu fara daga petrol crude oil wanda ke shine main source na income na gwamnati hmm. to sai aka ce a ah, wai gwamnati ta kasa a wanda suna sace man fiye ma da gwamnati ah, to me amfanin gwamnatin in har ba za ta iya kare dukiyar ƙasa ba daga a sace ta da 'yan kasa su amfana to kenan har yanzu ba ta cika gwamnati ba ɗaya kenan sannan na custom da suke shigowa shine second source custom da suke ake shigowa da kaya daga waje wannan kaga duk wanda ga ya shigo da kaya daga waje mai karfi ne to ina wannan source din ya kasa ne idan har ya kasa shin wannan din da suke magana na ce haraji haraji haraji shin haraji nan ba sa kallon level na mutane wa yake da abun da zai bayar haraji hmm. wanda ya kila ya ce koshi hmm. talaka bai ce koshi ba yana neman abun da ma zai cin ne umar akwai wanda a yi ne fa sau ɗaya yake cin abinci hmm. wallahi akwai wanda aka labari shi da iyalansa tiya ɗaya ta masara suke nema a kowane yini na yamma ma kawai banda na safi banda na rana to na yamma ma ya gaga to kuma irin wannan yanzu misali in tura masa kuɗi a banki misali a ce ok masara dubu uku ne sai hmm. tura masa dubu uku ya je cirewa aka cire kuma wani abu a ciki ya kake so sai masara ka toshe masa hanya hmm. so sai a duba a gani a'a wa ya kamata mu ɗora ma irin wannan haraji mu gwamnati abin ba mu ce ka ke ɗora haraji ba amma muna so ta duba ta gani a cikin masu mu'amala da banki wane ne yake da karfin in an ɗora masa ba zai ji a jiki ba na ce a faro daga shugaban ƙasa a faro da su manya-manyan shugaban da 'yan majalisa da gwamnoni da sauransu hmm. sannan zuwa ƙasa ga duk yana iya cewa oke misali yanzu da gwamnati ce ok duk mutumin da ya ajiye miliyan ɗaya hmm. in zai cire wannan kuɗi sai an cire masa kaga wannan an san yana da shi hmm. misali nake baro amma saboda Allah talakan da yake da dubu goma dubu ashirin dubu nawa kila ma dubu biyar akwai yanzu a ƙasar nan mai albashin dubu bakwai ɗari biyar a Najeriya a Najeriya dubu bakwai ɗari biyar saboda me saboda yana gadi to yanzu kasa misali a ce irin wannan an tura mai dubu bakwai ɗari biyar aka cire kuma haraji to yanzu me kake so ya kai a gida shi yasa corruption dole ya zama order of the day saboda me hatta hakkin sama ka gwamnati kokari ta tattauye ba ma wai ta taimaka masa ba a'a kokarin ka ta ma cikin abin da ya samu ta cire shi to ga gudun ba fa'ida wannan shi ke sa mutane a yi pushing nasu into corruption yanzu wannan kaga an ce gwamnati ce a yanki bakin albashi dubu talatin har yanzu akwai jihohin da ba su kai ba kammala wannan ballantafin private hmm. wani ma yana ganin gatanci a kai masa aka ba shi wannan aikin ya samu dubu bakwai ɗari biyar gatanci a kai masa kuma haka yake haƙura ya je kuma ya gadin nan ko ya ko kuɗin nan ko abin da ya kama da shi da yawan masu dafa abinci a gidaje da masu gadi da wahala ka samu wanda ya kai dubu talatin ne sai kaɗan. Allah to bari mu je kan wannan labari na gaba inda aka ga bankin lamani na duniya IMF ta ce lallai kamata ya najeriya ta ci gaba da cire wato wannan tallafi na man fetur da kuma na wutan lantarki mm. inda kuma al'ummar najeriya ko da yaushe yanzu a cikin kuka suke musamman tun lokacin da aka cire wato wannan tallafi na man fetur da kuma lokacin da aka kara wannan wutan lantarki aka kara mishi shi ma ka cire mishi tallafi wanda mun sani 'yan najeriya dai suna amfani da wutar lantarki wasu ka amfani da firiji wasu kuma ga mota wasu daga ƙauye in za ka fito da kayan noma ka shigo da shi cikin birni duk dai ana amfani da man fetur in kuma za a niƙa masara sai an yi amfani da wuta da dai sauransu shin dakta kana ganin cewa ita gwamnatin najeriya ya kamata ta yi amfani da maganganun da ita wannan banki na lamari na duniya take mata dangane tana cewa akwai abubuwan da ta bata wato za ta dan a tallafa ma a talakawan Najeriya? Ah, malama ni kullum mamaki da su IMF din da su World Bank din suka bani mamaki. Don Allah ka gaya man wace irin doka ce ta ce za ka bani bashi kuma ka tsara yadda zan biya bashin nan hmm. kuma bashin nan ba kyauta ba da ruwa akai hmm. hmm. don dukkan su ba mai bada bashi babu ruwa to tun da ruwa a kai ruwan nan mun san mun san tasirinsa da bala'in da yake da shi banda wannan bala'in bai ishe mu ba kasa shekaru da kake so a biya sannan kuma ka zo sai ka samun condition cewa wai wannan bashin da za ka bani sai na yi wani abu daban wanda ya shafi rayuwar al'ummata don fa al'ummar na na ciwo bashin nan don in ba su sauki to kuma sai ka ce kuma sai na cire saukin da nake da suke dan samu da gare ni to me amfanin bashi su waɗannan ƙasashe kawai abin da ke gabansu suna so kowa ya rayu irin rayuwarsu rayuwar rashin imani da tausayi me yasa na ce rayuwar rashin imani da tausayi a ce kullun abin da ka samu ya ƙare a haya ya ƙare a fakin ya ƙare a lantarki ya ƙare a komai wani sai ga da kira ke samu abin da zai ci sannan kuma su ɗin da suke da irin wannan tsari tafi ma su ai a tsarin kasashensu da hmm. suke da irin waɗannan abubuwan za ka tarar cewa akwai free education hmm. akwai free healthcare hmm. akwai kaza akwai kaza to mu ina yake su bari sai lokacin da gwamnati ta ba mu free education ta ba mu free healthcare delivery sai a waye gari oke to in kun ɗora haraji wannan kaga yanzu shi talaka yana neman abun da zai ci a wannan ba wai zancen yaran su je makaranta yake ba abun da za a cimma yake magana a kansa to kuma ka zo ka ce a'a wai sai an cire tallafin dan saukin da yake samu ga wannan wutar dan wutar ce yanzu misali wutar nan aka ce an cire ainihin tallafin da ake bayarwa komai zai kara tashi kamar yadda lord petro ya sa komai ya sake tashi hmm. to shi ma zai ƙara sa damuwa a kan al'umma saboda komai zai kara kuɗi a lokacin kuma talaka zai kara shiga wani hala so mun shiga mu kiran da muke daga waɗannan eh, hukumar bada da lamun na duniya kun dai ba mu bashi kun dora mu akan bauta don bauta ne <laughs> duk gwamnatin da ta san shi yasa su kashe libya a gaddafi ai saboda shi bai yadda da waɗannan abubuwan ba hmm. a gaddafi bai yadda al'ummar ta wahala ba shi kaɗai ne shugaban da har ya mutu petrol a kasarsa naira bakwai ne hmm. kuma education free tun daga primary har jami'a ko a waje za ka yi karatu hmm. lafiya free ne gaddafi ne kaɗai ya kai a ƙasarsa in aure za ka yi sai an baka 50,000 naira Eh, dollars thousand dollars kyauta biki in mace ta haifa za a bata 5,000 dollars ruwa free ne ah, abin nan ah, kerosene free ne ba ma ga su 'yan kasa ba akwai wanda ya zauna libya yake gaya ma har su wanda ba 'yan kasa ba free ne ka je ka ɗebi kerosene kyauta ne mm. abinda dai ba a so ka ce za ka ci fitar shi waje mm. amma da amfani da shi mm. gas ai pipe nasa kowane gida to ina ke mu a najeriya da haka mu muna kira ga hukumar bada lamuni kun dai ba mu bashi ku bar mu da bashi da doka da dora mana ta bautar da mu cewa sai mun shekara kaza za mu biya interest kaza ku bar mu da ita amma a tausaya al'umman da ake jagoranta tun sanin cewa in an cire wannan tallafi na ainihin eh, wutar lantarki mutane ne talaka ne za su ƙara shiga wahala da haka ku kyale mu da wannan bautar da mu da kuka domin bautarwa ne idan da gwamnati tana da hali wallahi sai ta kunne uwashe guda duk wannan bashin wannan tallafin da aka cire aka ce an cire sai a yi amfani da shi a yi abin da ya kamata in ma har zancen hanyoyin da sauran ku fita batun hanyoyi a fara tsara yare mutan za ta kasance a samar da tsaro ɗaya kenan a samar da hanyoyin da bayan allah za su ci abinci daga nan sai ku fara zancen gine-gine yana amfanin gini da yunwa babu su mutane suna cikin yunwa kuma a zo a ci a ƙara tsunda masu a cikin wannan hali wannan bai dace ba don haka muna kira gwamnati da Allah ta gaya wa IMF cewa da Allah wannan abun da take magana mu fa bai dace da mu ba saboda already muna cikin wahala kuma a ƙara ɗora mu a cikin wannan wahala bai dace ba Allah ya tsare mu Dakta akwai binciken da masana suke yi daga watan Fabrairu na shekarar 2024 matsin tattalin arziki a Najeriya yana cikin kaso 31 da ɗigo saba'in daidai sai kuma aka ga daga a cikin wannan watan na mayu da aka shiga an ga kusan ya haura kusan kaso talatin da uku da ɗigo ashirin wanda wasu masana suke nuna cewa kamar wato matsin ya yi matsin da ba a taba ganin irin shi ba a cikin tunda najeriya take ciki wanda ba a taba ganin irin wannan matsin tattalin arzikin ba to baka ganin cewa ko dalilin da ya sa kenan ita wannan imf take dubawa cewa idan aka yi kokari aka cire su wannan a haraji harajin da aka sassa wato tallafin da aka sa na bangaren wutan lantarki da kuma bangaren shi mai wato idan najeriya ta dace samu wasu ma'urin kudaden da ta iya tallafa ma 'yan kasanta daga bangaren noma da bangaren kuma eh, kiwon lafiya da sauransu da, ruwan jiki aka janarijiya rijiya a lokacin da mutane suka kasance cikin wannan hali na talauci da tsananin wahalar rayuwa kuma ya kake tsammanin har su isa mun kuzarin da za su yi noman da za ka samu abin da kake so ka samu ina ce ƙasa kowace ƙasa tana alfahari in za ta iya ci da kanta duk ƙasar da ba ta iya ci da kanta to na ƙasa baiwa ce a dukkan duniya da haka yanzu ya za mu iya ciyar da kanmu da wannan halin na yunwa da tsanani shine za a samu talakai noma in ana so a samu wadata a ƙasar nan na farko a samar da tsaro shine priority na komai domin akwai wuraren da ba sa iya noman ba don komai bayan za ka a zamfare ma an hira da wani a bbc ya ce ba sa iya zuwa gona sai a kashe ka ko a kama ka a tafi da kai akwai bawan allah a katsina aka zo ya je gonarsa aka kama shi aka ce sai an biya miliyan ɗaya da gonar da gidan nasa da rance da komai aka tara miliyan ɗaya kuma suka kashe shi to yanzu a irin wannan kake so ka ce mai ka cire tallafi me amfanin tallafi gare shi so ni abin da nake cewa shine a samar da tsaro na farko kenan sannan a sauƙaƙa al'umma yadda za samu su yi noma in abinci ya wadata to duk lokacin da aka samu abinci da tsaro dama abubuwa guda biyu su ne ni'ima manya-manya alladhi at'ama min jo'in wa amana min khawf ya kasance ba yunwa ba kuma tashin hankali to in aka samu wannan duk sauran abubuwa secondary kuma sai ka ga sun tafi yadda ya kamata in ma kuna son ku sa harajin ne ai manomin ya yi noma ya samu abin da ya sayar hmm. yawa zai yana da kuɗi sai ku je ku cire abin da kuke so ku cire tunda ya yana da kuɗin da zai yi hmm. to amma a halin da yake ciki yana neman babu noman nan kila ɗan uwansa ya taimake shi kuma kun zo kun ce a sai an cire wancan kuɗi sannan ɗan lantarkin da yake amfani da shi kila kamfanin da suke ɗan yin su bire da sauransu da ɗan abubuwan da ke da sauƙi duk kun zo kun cire ya ƙara tsananta wani wallahi tallahi bai da abin da zai ci na biredi wannan biredi wannan ya gagare shi saboda tsadarsa hmm. yanzu haka yana da wani hoto mala umar abun ban mamaki shine 1975 1975 an sayar da pijo pijo wannan mota 1500 naira 1500 yanzu 2024 biredi 1800 so biredi ya fi pijo tsada akwai kalubale akwai kalubale so kaga abubuwa suna ta girmama suna ta girmama har an zo a ce a gwamnatin ka shine abin da yake bani mama kamata idan mutum ya zo a matsayin shugaba kila abin da ya kamata shine ya za a samu canji mai sauki saukin canji fiye da wanda ya gabace shi to amma sai aka waye gari sai ana Allah wadare hmm. na ga wani wani video clip jifa shi da ake wa shugaban kasa ana labbaik Allahumma labbaik ce da Allah wannan ya nuna abin kauna a wajenka ya za a ce wanda kake jagoranta suna jifan ka a matsayin shaidan ya kamata shugaban kasa ya tunani waɗansu abubuwan bai kamata ya bai wa duniya ba hmm. ya yi tunani ya samu kwamitin mutanen kirki wanda za su ba shi shawara hmm. akan yadda za a sauƙaƙa wa talaka ba kullum da za a tsananta wa talaka hmm. Allah kuma ya ba shi iko amin bari mu je kan wannan labarin inda hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi wato ndlea sun kama wasu mutane uku da kuma wato sun ɗauko manya-manyan kayayyakin laifi irin su kodin da dai sauran abubuwa har cikin motoci guda uku da ake cewa suna kokarin sarrafa su a sassan najeriya dakta mun sani da cewa duk abubuwan da ke faruwa na ɓangaren rashin tsaro da ta'addanci mutum ba zai taba yin wani abu ba ba tare da ya gurɓata tunaninsa ba shin kana ganin wani mataki ne ta gwamnatin tarayya ya kamata ta yi domin ganin ta dakile shigo da irin wannan kayayyaki da ake yi a sassan najeriya to daga cikin matakan abin da muka ambata a baya wannan talafin da suke so su cire su ƙara cirewa bayan sun cire ina da cikin abin da ke ƙara tura mutane a cikin wannan hali akwai magidancin da ya je kwana uku ba a ci abinci a gidansa babu abinci ya zo ya tarar da yara suna ta kuka da ya fita yana tafiya mota ta kaɗai, shi akai shi asibiti a asibitin da ya farfado zancen da yake yi shine ina abincin ya nuna kenan talauci ya kai talaucin da shi ba yanzu ba ciwon da yake damunsa ba abincin da zai ci da iyalansa ba to irin wannan yake sa mutane na farko talauci ya ma yawa ba ka da aiki ba abincin nan ya yi tsada to sai ka ce bari ka sha wani abin da zai mantar da kai wannan abu daga shan ɗan ƙananu ƙananu sai ka isko an kai zuwa ga manya to su kuma masu shigo da waɗannan abubuwan gwamnati ya kamata sa ido a kansu ɗaya kenan na biyu su waɗanda suke shaye-shaye me yake kai su shaye-shaye hmm. an yi hira da waɗansu a cikin samarin da suke shaye-shaye ya ce su wallahi rashin aikin yi da kuma rashin abun da za su ci hmm. shi yake kai su wannan halin ta shi ya nuna kenan gwamnati na da rawar da za ta taka wajen sauƙaƙawa rayuwar al'umma a lokacin da aka sauƙaƙa rayuwa aka ya kasance akwai daman yaro ya je makaranta duk wanda ya zama occupied tun yana primary yaro ka kyale shi ba makaranta kana ganin ko lokacin hutu ne muke fama da yara hmm. saboda me yanzu zai a idle amma a makaranta suna da abin da shigaltar da su ya gama ya je secondary hmm. ya gama ya je jami'a ya gama ya je nysc kaga rayuwar gaba ɗaya an engaging nasa da wani abin da zai dauka masa hankali to amma ya zo primary ma kila wani bai samu wani ya gama primary ba halin ya je secondary school to me zai engaging ya je haɗu samari yan uwansa da haka sai tunanin ya za a yi su fita wannan hali sai ga duk wanda ya zo da wani abun da zai dan kawar da hankalinsu ko zai sa su manta sai ce baba sha wannan mana sai ka manta halin da kake ciki hmm. shikenan da ya sha sau ɗaya sau biyu sai ka isko gashi har mata sun shiga da matan aure da 'yan mata shine abun tausayin hmm. yanzu shaye shaye ba ma wai samari ake magana ana magana mata a ƙasa idan wannan a ce mata sun kaga shaye-shaye an shiga uku Hmm. tunda mata su ne ake tsammani in wani abu ya faru su jawo yara su dan tarbiyyar su to kuma hmm. sun koma su ma sun zama abun tausayi hmm. to har ta kai yanzu magidanta ma suna sha saboda halin da ake ciki da haka muna kira ga gwamnati wannan halin na shaye-shaye ba ta ga an shiga fa daga cikin dalilan akwai tsananta hali na rayuwa da mutane suke ciki wallahi wani abun da ya kai shi wannan shaye-shayen halin yanayi na tsananin rayuwa ne da zai samu sauki ya samu wani aikin da zai yi wani yana son yin aiki amma babu saboda me saboda ba makaranta ba aiki to me kake so ya yi da haka sai ya samu kansa a cikin abun da zai shaye kawai hankalinsa ya to kuma tun matuƙar aka fara wannan shaye-shayen shi yake jefa zuwa ga sauran ta'addanci duk wanda ga ya ji ya yi abun da ba daidai ba a hankalinsa yake duk wannan 'yan ta'addan da ake ta fama da su duk yana da cikin abin da ya da wannan shaye-shaye mai hankali cikakke ba zai abin da suke yi ba saboda haka muna kira ga gwamnati daga cikin yadda za ta katilin wannan abun shine ta samar da sauki na rayuwa ga mutane a samar da abun yi a samar da makaranta ga samari musamman samari da suka gama eh, primary ba secondary wanda suka gama secondary ba, ba jami'a ya za a yi ka tuna fa gwamnati ta je ta canye tallafin ta janye tallafin jami'a tunda aka tallafi bari mu dauka wannan labarin wato inda aka ga hukumar efcc tana kokarin hada hadaka tsakaninta da jami'ai na wato kasar birtaniya don ganin an kwato wannan makudan kuɗi da ake zargin ita wato tsohuwar minista da zane alistan madukwe wanda akwai wasu kuɗaɗe da ake ganin yanzu sun kai kusan dala dala 225 wanda ake zarginta wanda wasu kuma suna ci akwai wasu kadarori ma wanda akwai su a kasashen ketar da kuma nan gida najeriya wanda idan ita hukumar ta a ƙasar birtaniya tana cewa idan har jami'ai na najeriya ba su je can ba to lallai ba su da wani hurumin da su iya binciken ta kuma har a kwato wannan kuɗaɗe dakta me zaka ci akan wannan labarin to gaskiya ne kullum irin abubuwan kan dan bani haushi so ta say saboda uh, efcc ba da gaske take let me say it frankly ita kanta gwamnati ba da gaske take ba saboda ni na ɗauka efcc din nan hukuma ce da za ta yi ba sani ba sa to amma sai na ga an ɗauke ta hukuma ta farauta abokin gaba in ba a yi da kai shi kenan da yawa yanzu tun lokacin shi baba buhari ai an gani akwai mutane da efcc ta kama su an zo an ce an tarar da kuɗi in bulk dollars a ɗakinsu to amma da aka zo aka kamo su me ya faru suna koma fati kuma sai aka kyale su yau su ne manya-manyan shugabanni a ƙasa ina zancen accountant general da aka ce ya ci 109 billion yau ya zama labari har sarauta aka bashi a yau shine ajiyan katsina eh? hmm. yanzu ba ana zancen bello ba da aka ɗauko ni kashe tibin na yi saboda haushi mai ɗakin ta ce me yasa ce to me amfanin ka saurayi abin da ba za a yi ba an zo ana ta ihu ana ta ce za a je a kama shi ya ce eh, eh, ana zancen zargin 80 biliyan wane ne wane ne ce ba abin da za a yi kuma ba abin da za a yi kenan kamar yanzu wannan yana ƙara karya ma 'yan ƙasa gwiwa ya riga ya karya gwiwa don yanzu efcc da ita da da da da me ake haka nake ganin saboda me saboda ba mu gani a ƙasa ba ba wa former efcc chairman lokacin da ya magana ne hmm. a gaban kwamiti na efcc ya zauna ya ce an ka ina da clip din har yanzu hmm. sun samu jawari ta kawai gold 10 hmm. billion mutum daya 10 billion ina da shi shi yana nan yanzu haka kuma zan nuna maka shi aka ce to sauran asset na su gidaje sauran nawa kuka iya profit ya ce sun samu 80 billion to ina wannan kuɗi me aka yi da shi akwai bayanai bayanai ka ga al'umma sukan yi cewa eh. tun lokacin zamanin tsohon mulkin wato shi shugaba muhammadu buhari eh. an tatse wannan mata an tatse ta kudade da yawa hmm. da kuma waɗansu wanda ake zargin su da cewa sun yi cin hanci da rashawa su ma an tatse su wanda a wancan lokacin shi wato shugaban wannan hukuma na efcc ibrahim magokai yana maganar cewa akwai kudade da yawa wanda aka tatsa har yi ambaci wa'annan kudade hmm. amma al'umma suna cewa ba a san ina ne wa'annan kuɗaɗen suke ba ko ba a san menene aka yi da su ba shin magana da kake faɗa yanzu yana nuna cewa kamar wato ita ma efcc dai kamar wata karan farauta ke kuma ni kawai abin nake fasa kamar mai na bahaushe ja ya fado ja ya dauka. ok an kwato daga wannan hannun wannan kuma wani ya kwashe to me sa babu ah, in gwamnati kwato abu ya kamata a ce oke kudin da na kwato jama'a ko talakawa ga abin da zamu yi da shi ko ba haka ba shi magum yasa aka cire shi an ce ya yi wandaka da kudin da kaddaron da ya to yanzu yana ina da yake ba shi kadai ya ce ba ai ba ma ba ya sauka ma ai mukami a kara ma sosai yanzu wanda ake zargi da laifi kuma har a mayar da shi kuma a kara mai mukami kai ka san ba da gaske ake saboda me akwai kowa watan akwai manya-manya wanda ba su don sun amfana sayan gidajen a ce misali gidan da zai miliyan 500 an sai ma da shi miliyan 20 da maimakon miliyan 50 a matsayin ka na shugaba kai kanka ka san ka ji gaban Allah Allah sai kai bayani bai yi wa wannan wannan me ake kiransa da ake a ce an sai da kayan gwamnati a zo a hada baki da kai abun da zai miliyan 500 a sai ma miliyan 30 ko miliyan biyar kai ma a zuciyarka kai ka san cewa wannan abin bai dace ba in dai har kishin kaza kake yi tun da kwato shi aka yi daga hannun wani to me zai hasa a maimma da wancan da kwato ya biya miliyan 35 din hmm. don me za a ba wannan da haka ja ya faɗo ja ɗauka. kuma wannan matar ni ban ga laifinta yanzu kuɗin da ake aka yi sata a gwamnati Buhari ai ko ita mi ta iba a ciki kenan in ana kwatantawa da abin da aka yi a gwamnati ta gabata ai ita nata nafila ne kenan kullu abin karuwa yake saboda me wancan ya sata ya ga ba abin da aka yi wancan ya iba ba abin da aka yi da haka in wannan yanzu shi ma zai iba da ya san ba abin shi kansa bello ya san ba abin da za a yi ya ya bello dan ya san cewa kawai ya je za a raba ne shi kenan an kasa to don haka mu waɗannan abubuwan ni da ma gwamnati inda tana so ta yi abunta ta yi abunta sirrin ta can ta yi abunta amma kullum abun da ke ba haushi a cewa talaka an kawai fa burga ce bari muna na talaka mana aiki to ina aikin magani a ƙasa me aka yi da shi ba mu gani ba saboda haka mu wannan zancen kila to da yanzu yanzu a ƙasar nan a ce wani yayi yi corruption as a governor hmm. sai dai wata ƙasa ce za ta kama ta sashi prison <laughs> akan yayi laifi na sata kuɗin ƙasarsa sannan kuma ya dawo ku ɗauki sarauta ku bashi kuna helin nasa haka da laifin ita kanta gwamnatin da wanda suke cikin gwamnatin da mu kanmu talakawa saboda me saboda mutumin da kasancewa eh shi ma gashi a kai kasan abin da ya samu din nan hmm. is questionable don zuciyarka bata kwanta ba amma kuma zai baka karba don haka corruption abu ne da ya shiga jinin kowa a yanzu shi yasa fada da shi yake da wahala to amma dakta baka ganin tunda su a eh, kasashen burtaniya sun shigo cikin lamarin ya gani a nan wurin za a iya kamanta gaskiya a cikin watakila saboda mai ai in sun shigo sun bayar ai ba su za su aje ba gwamnati za su dawo ma to gwamnatin da aka dawo kuma wani zai sace duk da mun ga shi wannan shugaban kasa ya ce ya zo shi ma domin ya kara yin yaƙi da cin hanci da rashawa kuma ita wannan mata da zani tana daga cikin wanda ba ta cikin jam'iyyarsu. su ba ka yanzu yanzu tunda najeriya tana bukatan kuɗi wanda a cewar kasan ta ce yanzu haka an fada cikin matsin tattalin arziki ni ban taɓa jin tinubu ya ce zai fada da rashawa ba ai to ai ya ce shi zai maye gurbin duk abin da tsohon gwamnati ta yi zai ci gaba daga inda haka na tsananta muna a to ai wancan gwamnati to shi muka gani a ƙasa eh wancan gwamnati tsananin kawai muka gani ai na'am amma wancan gwamnatin magana take ta ce tana yaƙi da cin ai babu babu wata gwamnati da aka yi corruption a cikin ta kamar ta wadda ta wuce babu ta shi kansa ya faɗa ya ce ya yi da na sani da bakin sai faɗa shugaban shugaban kasa da bakin sai faɗa ya ce in akwai abin da yake da na sani shine rashin bibiyar wanda ya ba aiki sai da ya sauka dama ni na sha faɗan ce wallahi idan baba ya sauka sai ya yi da na sani mutane suke kewaye da shi zai sha mamakinsu kuma ya yi ɗin to masu kallon duba da lokaci na daga mana hannu a nan damu da aya a cikin shirin namu na sharhin jaridun karin kumallo a madadin bakon namu dr muhammad kabir osman da ya samu ya shigo mana wannan gida muna fatan idan muka kara mika goron gayyata zaka samu ka shigo Allah ya bani iko to masu kallon a madadin wanda ya yi kokarin sada da ku wato baban gida sai ni kuma umar salisu ya nake cewa mu kasance a wani lokaci idan Allah ya kai mu